To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Maulana sheikh Malam Nasir Shak Ado Musa Tafawa Balewa wanda zai zo ya ci gaba da karatun nan dausayin faida. Farko dai har wa yau alhamdulillahi a wurinmu mu tijjanawa yau ne a ranar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yau ne yau ne ranar da aka haife mana maulan mu eh, manzon mu shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yau ya dace da malam zai karatu na dausayin faida alhamdulillah gaskiya muna cikin murna da farin ciki saboda yau a sunan shi nan sha biyu ga watan rabiul awal yau ne ranar shi yasa jama'a za mu ji karatu da ta kama mai suna dausayin faida da maulana shek malam nasir shek ado musa ta fawa balewa zai yi mana a haka shi yasa jama'a masu sauraron mu ku bar mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allahu mu dawo mu ji wannan karatu mai taki da dausayin faida mun so mu fara yanzu lokacin karatu cikinmu ya sake a karfe takwas da rabi amma yau kusan ana maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam a Bauchi shi yasa dole shehi ba za mu samu shehi da sauri ba abin da yasa kenan amma insha Allah ku bar mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa يا رسول الله يا خير البشر يا قلبي في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياب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 فحدي لي إجابي سنلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لدى حديث وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر تو جماعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله جماعة منا تاريدا مولانا شيخ مال الناصر شيخ أدو موسى تفاو بليوا تو جماعة شيخ مال الناصر kamar kan da muke muku magana a yau mun gode wa Allah mun gode mun gode wa Allah mun gode wa Allah yau kowane musulmi ya kamata ya alhamdulillah ba mu ce 'yan ɗari kaɗai ba kowane musulmi ya kamata ya yi alhamdulillah saboda yau Allah ya iya ya tashe ka kaga yau baka mutu ba kana nan da ranka har aka ce maka wai yau ne sha biyu ga wata da aka haife fiyayyen halitta annabinmu annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wasa ne kai a wurinka domin akwai maganar da wasu ke yi su a wurinsu gaske ne sosai ne to amma ko kai wurinka da ƙarya ne da wasa ne ashe ya kamata ka yi murna saboda an ce maka a'a an haifi fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah kamar kan da nake jin wasu mallumma suke cewa wai a'a sha biyu ga wata ne 'yan ɗariko tijjaniya na ji wannan video wai 'yan ɗariko tijjaniya ana shirme saboda sha biyu ga wata ne annabi sallallahu alaihi ya wafati yasa 'yan ɗariko tijjaniya murna suke yi ko makoki suke yi to she kai ka zabi ɗaya alhamdulillah kuma wasu su ce wai ai kashi wani malama da ya ce wai ai kashi ma ya fi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce maka fa ka ce kai ma ce kashi ma ai kashi ma ya fi amma bai kamata ka ƙara da wannan suna maulidin bai kamata ka ƙara ba kama ce amma har malami a same ka ka ce ai kashi ma ya fi wannan to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah kiya wai dalilin sa ne saboda kashi ma an samu hujjansa a cikin alkur'ani to amma wannan maulidi bai da hujja a cikin to kaga wasu maganganu kenan da kai ma kake yi to tun da kai ma ai kai kan kanka sunan ka ma ba taba samu kai kan kanka kai da kanka ba same ka cikin alkurani ba za ka kai bambanci da wannan kashin ya fi ka kenan ko dai to alhamdulillah kawar ma aje wayan na baba yau murna muke ciki kuma malam zai nuna mana hujjojin maulidi da me yasa ake maulidi wancan mako malam ya yi tare da malam hafiz abdullah na ji daɗin wannan program ɗin da suka yi kuma kaga ga malamin izala da ma yake ba da hujja sa akan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa jama'a za mu ajiye a nan mu ji me malam ya kawo mana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 السلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna godiya wa Allah maɗaukakin sarki a wannan rana mai albarka rana wanda muke murna muke farin ciki da shi muke takama da shi wanda shine silan alkhairinmu shine silan ci gabanmu duk wani abin da muka samu mun same shi ne albarkacin wannan rana na yau ranar watan rabiul awwal alal hakika yau muna cikin farin ciki ne mai karfin gaske amma banda haka akwai wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu lokacin muna yara idan ya zo maulidi yakan ce alhamdulillah yau ranar farin ciki duk wanda ya mana laifi mun yafe masa waye shi shi a irin mukamin sa ma yakan ce ko bashi kake bi na in dai ni ne kake bi yace to na yafe maka yau duk wanda yake ya kuskura ta kai maulidi to ya yafe hmm. amma ban da haka da yau muna da bulala da ya kamata mu jika don mu zana wasu amma duba da kasancewar yau farin ciki ne muna cikin farin cikin da bayi da misali hmm. muna cikin murna wanda bayi da iyaka to ba hmm. bukatar da zai sa mun zara bulala amma muna neman mu samu lokaci ko da akalla ranar litinin ne domin mu isar da wani sako wanda gaskiya na da muhimmanci game da wa'innan batu da ka faɗa. domin karatun da na suna yau a asali karatunmu na lausayin faida abinda na so yau mu tattauna akai na so mu tattauna game da wato tsaftataccen fatawar wahabiyya akan maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsaftataccen fatawar malaman Saudi Arabia game da maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. to amma kasancewar yau rana ne mai tsada na'am rana ne mai darajan gaske hmm. rana ne wanda Allah subhanahu wataala ya ta goma shi wa dukkanin halitta da kowa yana cikin farin ciki banda mutum daya shine shedan duk wanda hmm. ka gaiwa yana cikin ciki shedan ne ko ya sani ko bai sani ba duk wanda ba shi cikin farin ciki yau duk wanda bai farin ciki da samar manzo Allah wannan shedan ne ko ya sani ko bai sani ba to amma sai cewa ga masu cewa wannan rana ita ce ranar kuma da manzala sallallahu alaihi wasallam ya wafa sa su bakin ciki suke kuma suke yi kuma fa eh, wato jahilci ne hadisi manzala ce hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum to rayuwa ta alkhairi ne gare ku hmm. mutuwa ta ma alkhairi ne a gare ku in ji manzo hmm. Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. to annabi da rasuwansa da haihuwarsa duk alheri ne babu sharri a ciki To, masha Kuma abin da zai baka mamaki wanda zai ce maka wai wai murnan mutuwa muke ko murnan haihuwa. Na'am. Yau dai 'yan shi'a sukan fito su yi bakin ciki na kashe Sayyidina Husaini. Duk wanda dai ma magana zai ce maka mu musulunci babu rana da aka ware ranar bakin ciki. Ba a ware wannan ranar aka ce yau ranar bakin ciki ba ne. Hmm. Ba don koyo ba saboda me yasa musulunci a koyaushe ba takadduri yake kawo safa ya Sama abin mamaki wanda wai yanzu wai domin kawai dai shi dai dan karka yi murna da manzo Allah kai bakin ciki da annabi to mu abin da muke roƙo shine mu da mu yi murna da samuwar manzan Allah duk wanda yake ganin shi yau ne mutuwar to sai ya ɗauko mutuwa yi bakin cikin mutuwa amma mu abin mu yi murna da samuwar annabi Muhammadu tukun idan muka yi murna muka yi nishadi abinda za mu yi na murna to kai kuma sai kai bakin ciki din mm. to anan kaga yayi mu ce eh shi ma sai ya fito yayi taro ya tara mutane ya ce yau ina cikin bakin ciki amma bakin cikin da yake ciki shine na yau manzan Allah ya duniya ya faɗi alkhairin manzan Allah wallahi za mu je <laughs> za mu je na'am na'am me yasa zai gaya mana alkhairan annabi Muhammadu ne to amma abin da zai baka mamaki masu maka kai bakin cikin nan fa su dai akan ayi maulidi gwamma komai na musulunci a lalata shi kar ayi komai kawai kar ayi komai hmm. shine manufansu amma ba wai dalili bane wannan dai yana cikin karatun da zamu yi ranar litinin zamu roka wannan lokacin ko da yamma ko da safe ko da dare duk lokacin da sarki ka samu ka bamu wannan lokacin abin da yasa nake ga karatun mu na yau a dausayin faida ne za mu da mu tsinki wasu daga cikin baitotin da za su raya zuciyar mu wayannan baitoti ne wayanda Mallam Musa Ibrahim yi game da tarban wannan wata din amma kamar yadda na faɗa karatu ne wanda muka so mu biyo da shi salon yanda ya saba tafiya hmm. to amma duba da yau rana ne na farin ciki kuma ya haɗu da alkhairai da yawa yanzu haka muna cikin baƙi ne tsamo tsamo kamar yadda shi sarki ya sani muna cikin wato baƙi ne tsamo tsamo kasancewar muna taron maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi na yau sha biyu ga watan Rabiul Awwal baya ga nan kuma sai Allah ya kawo mana albarkar ruwa ruwa ma ya zo ya taya mu ruwa ma yana maulidi yau haka to muna cikin wannan alkhairi ya zama dama rabi'un fi rabi'in fi rabi'i bazara cikin bazara cikin bazara saboda an samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amma muna roƙon wannan lokaci sarki sai a bamu inda dama ranar litinin ko abin da ya shafi da safe ko abin da ya shafi da rana ko da yamma ko da dare domin mu isar da wannan sako da muka yi niyyar isarwa a yau insha Allah na'am amma yau abin da muke tafe da shi shine baitun wasu baitoti ne wanda kowa yana karanta shi an mai da shi celebrating ne na maulidin annabi Muhammadu wato celebrating din da aka mai da shi shine kowa yana jin ana karanta hani al ibrahima la eh, hilaluhu hilalun badalin nadirin Wai wayannan mintoti muke son Allah ya ara mana lokaci domin mu biya su ko da na mintoti kaɗan ne zuciyar masoya ne da ta buɗe ƙirjin mu ya haske mu ji daɗi domin na fahimci akwai sako. na wani daga cikin 'yan tasha wanda ya yi wanda yana son mu biya masa a yau amma mu bara mu biya a yau ba akwai wasu wani wanda shi wasu 'yan tasha sun yi maganganu wanda ya shigo fagen maulidin annabi Muhammadu to muna roƙon yau ya zamto maganganun da zamu karanta maganganun masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma in Allah ya kai mu wannan ranar da mu zo da maganganun manyan malamai musamman malaman da suka shafi malamai na wahabiyya menene asalin tsantsar fata wasu akan Mawadin annabi Muhammadu sannan yaushe ne aka fara samun barna shin ma wai waye ya fara ta maulidi bid'a ne waye ne wannan mutumin ah sannan me yasa ya ce maulidi bid'a ne tono duk wannan zamu zo wanda ya fara cewa maulidi bid'a ne ai mun tono shi ba bai jima ba oh okay <laughs> bai jima ba na'am ah. wanda ya fara cewa maulidi manzo wanda ya fara ce bid'a ne mun tono shi bai jima ba Ok, to amma in Allah ya muna roƙon kamar yadda muka ce sarki za ka ba mu lokaci za ka yi su quizin time insha Allah a ranar litinin muke roƙo wannan mai zuwa to Allah saboda a samu lokaci ya zamto abin da muke shirin biyawa a yau kasancewar wasu uzurai da suka dakatar da mu mu biya shi a wannan rana to abin da ke cikin karatunmu na yau baitin nan na hani alli ibrahim la hilaluhu hmm. hilalun badalin naziri na jamalu hmm. baiti ne da shi ibrahim yake karantawa a kowane lokaci musamman daga ranan da yanda ake kallon watan ramadan hmm. to shi ko wannan ranan yakan fito ya tsaya yana duban watar da aka haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zai ce hani al ibrahim la hilaluhu farin ciki ya baibai shehu ibrahim jama'a hmm. ku taya ibrahim murna la hilaluhu jinjirin wata sana haihuwar manzan Allah laha ya bayyana hmm. jinjirin wata na haihuwar manzan Allah laha ya bayyana gashi ya fito da haskensa to yau farin ciki ya tabbata wa Ibrahimu kowa ya taya shi murna saboda jinjirin watansa ya bayyana wani jinjirin wata ne ya ce, hilalun badalin naziri na jamaluhu wani jaririn wata ne wanda kyansa duk wanda ya kalla in dai ka kalla din to badalin naziri na jamaluhu kyan wannan jaririn watan zai bayyana duk mai kallonsa wannan jaririn watan shine jinjirin watan rabiul awwal wanda kuma fuska ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa me yasa muke murna yace hilalun rabi'un fihi ja'a muhammadin wani jaririn wata ne na bazara wanda a cikinsa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya zo. Hmm. Wanda ya zo a watan Rabiul Awwal kamar yadda mun karanta a tarihi daban-daban, manzo Allah sallama ya zo a watan Rabiul Awwal ne sha biyu ga watan Rabiul Awwal. Wannan shine magana mafi jumhurin magana. Amma abin mamaki wasu wanda suke ba su samu addini ba suna neman su kawo shi ba a cikin addinin musulunci wai yanzu suna yaɗa cewa ba a ma san yaushe aka haifi annabi ba ba a sani a rabiul awwal bane ramadan ne jumada ula ne saniya ne safar ne duk ba a sani ba saka suna so su kiɗi ma abu? har ya kai ga wani daga cikin masu bulubi masu zafin akida 'yan dagaji wai yana cewa idan ka ce wai rabiul awwal aka haifi annabi ka kafirta ba ma hmm. ka kafirta ba za ka shiga wuta to da muka zo muka dinga kirga malaman za su shiga wuta a sahun farko sai aka ga malaman sa ne ka sai maganan ta yi mutu tsit ta ji wani ya sake fitowa karfafa maganan babu saboda me yasa sun san cewa yan wutan wanda za su shiga layin gaba to za a fara kawo su ibnu kasir da a fara kawo su imamu zahabi da a fara kawo manya-manyan malaman su wanda za su shiga cikin wannan layin jerin gwanan wanda in aka yi wasa hatta albani yana cikin wanda su tafi domin wannan matsala ne na cewa rarrabi awwal aka haifi manzan Allah malamai sun tabbatar shi ma kuma yana cikin wanda suka tabbatar da wannan magana abin da ke gaba a nan shine hilalun rabi'un wani jaririn wata ne na bazara fihi a muhammadun a cikinsa annabi muhammadu ya zo lokacin kaka ne afwan na ce bazara lokacin da wato kayan noma suka nuna kaka ne ko bazara Allahu alamu to kaka kenan kakan alkhairi ya zo to a wannan lokacin ne annabi Muhammad sallallahu ya zo manyan malamai sun yi bayani me ake nufi da rabi' kowane wata da irin abin da yake zuwa ramadan ya zo da zafi shi yasa ake ta mishi ramadan zafin rana ne amma me yasa ka ce rabi'u a lokacin haihuwar manzon Allah kuma rabi'ul awwalu rabi'ul awwali bazaran farko ai kakan farko to dukkanin abin da Allah subhanahu ta'ala ya halitta bai fito ba bai zama ya amfanar ba sai da ya samu sinadari na rabi'ul awwal wannan rabi'u din shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine kakan kowane alkhairi duk wani alkhairi in ka gashi to ya samu ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani bai cika ba sai da annabi ko annabawa ne ba su cika masu imani ba sai suka yadda da manzan Allah musulunci bai samu ba sai da manzon Allah Qur'ani bai samu sharafi ba da manzan Allah duk wani abin da ka sani ya samu abin da ya samu ne albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sake ce mishi hilalun rabi'un fi hija Muhammadu a cikin sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mm. kamar yadda mun karanta a littafin sira wasu sun ce ai suna ga an haifi manzan Allah ranar juma'a ne amma a Ramadan wanda maganganun sun duka mun bibiya mun tabbatar wa duniya cewa magana ne wanda yake na wasu sun ce wasu sun ce magana ne wanda yake ba shi da tabbas magana ne wanda yake ba shi da gaci hilalun rabi'un fihi ja'a muhammadun a watan rabi'u a cikin sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya al-bushra al-bishr ya cika gare mu dukkanin masoya annabi muhammadu wa amma nawaluhu baiwar wannan wata din ya game dukkanin halittan Allah Allah ya saba dukkanin annabin da aka turo kowane irin annabi ne sai an hmm. masa boda duk wani annabi ka sani yana da boda za ta masa iya kar ka wuce to amma banda manzo Allah shi kuma sai Allah ce illa kafatan linnasi bashiran wa nadira kai ka zo ne kafatan linnasi kowa da kowa in dai dan adam ne to manzan Allah sa ne bashiran kai masa albishir wa nadiran kuma kai masa gargadi sannan kuma a wani ayan kuma Allah ya ga mana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi kai ba mu aiko ka ba sai dan ka zamo rahama ga dukkanin halittan Allah hmm. ashe idan annabi Ibrahim an turo shi zuwa ga ne, annabi Musa zuwa ga ne, Isa zuwa ga ne, to wannan wannan fatan malanal bushra wa amma nawaluhu ne Manzan Allah da ya zo ya game dukkanin alkhairansa annabi Ibrahim sai da ya samu alkhairin manzan Allah annabi Adam sai da ya samu alkhairin annabi Muhammadu annabi Musa sai da ya samu alkhairin manzan Allah dukkan wayan annabawan da za a ce mu fitar da alkhairin da suka samu ta sulan annabi Muhammadu to da sai ka gani an koma kallon manzon Allah ne tasirin sa a jikin su ba su bane a shi hmm. idan mun duba hadisin da ake yawan karantawa wani yana cin ashifa duk da cewa isnadin sa hmm. alqadi iyad bai kawo isnadin sa kai tsaye ba maganan alqadi iyad game da jibril mala'ika jibril ya tattauna shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo masa ya Jibril ubangiji yana ce mini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama wa dukkanin halittan Allah yace Jibril shi Allah ya ce mun rahama ne ni ga kowa hal asabaka min hadhihi rahmati shay shin wani abu daga wannan rahaman da Allah ya faɗan kai kai ka gan shi yace masa ya rasulullahi lallai wani abu ya same ni daga rahamanka ce mun kasance muna ganin shaidan a cikin mu a lokacin yana bauta ga Allah domin Allah yana gaya mana cewa shi shaidan a kana min jinni fa fasaka an amr rabbih ya kasance cikin aljanu ne ya zamto yana tare da mala'iku to har ya zo ya fasikanci amma da yana tare da mala'iku ne ana faɗin shi da sunaye na daraja azazil mene da makamantansu yace rana ɗaya kawai baka ji Allah ya ce masa an tsine maka na tsine maka ya ce to kowa a cikinmu sai da ya karya saboda shaidan yana da girma a wajen Allah a nan lokacin amma sai ga shirin da aka aiko ka saƙo Allah sai bani aka ce min mutsa'in san ma'amin. ni amintacce ne kuma abin bi ne wannan aya ta nuna cewa na samu amincin cewa in Allah ya yarda nassin Qur'ani karara ya nuna mala'ika Jibrilu ya tsallake a wajen Ubangiji. Sannan mala'iku gaba ɗaya dalilin Qur'ani ne aka ji an ce musu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kafin su kafin ko da samu wannan la ya'suna Allah ma a cikin Attaura babu. Linjila babu, Zabura babu, Sufi Ibrahim Musa babu. Ba za ka samu a kowane littafi ba sai Al-Qur'ani. Qur'ani shi ya ba mala'iku garanti. Su kuma garantin ba samu ba sai dalilin manzan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Wannan gaba ɗaya mala'iku ne fa. A wani suran ma Allah sai da yake wa mala'ikun da a cikin su ɗaya zai bauɗe wa aikin manzan Allah. Allah ce zan halakar da shi. Wannan mala'ikun ne ba fadan wani abu ne sai dan Allah ya tabbatar da saƙon manzan Allah ya kai wa har mala'ikun. Shi yasa Shehu Ibrahim ya ce fatan malanal bushira. Mu dai fa ciki ya kare mana tunda an samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum malamin bushara duk wani abin da zaka bamu bai kai mu samu annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani waje yake cewa mawahibu rabbil arshi mawahibu rabbil arshi tsaha muhammadin duk wani abin da Allah zai bayar inda dai kyauta ne to wannan abin inda a kira shi da kyauta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah zai dauki kuɗi ya baka sunan a wajen ubangiji bai maka kyauta ba wahala ya baka wahala ya haɗa ka da shi idan Allah ya baka nisan kwana bai maka kyauta ba wahala ya tara maka da hisabi idan ubangiji ya baka yaya ba kyauta ya maka ba ya baka fitina ne innama amwalukum wa auladukum fitna menene Allah zai baka ya maka kyauta shine laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan sai in Allah ya ɗauki annabi ya baka sai Allah ce kai na ba ku wani babban abu dan na ba ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da wanda Allah ba shi kuɗi da wanda Allah ba shi dukiya da wanda Allah ba shi aya da wanda Allah ba shi mulki da wanda Allah ba shi nisan kwana lafiya duk Allah bai maka kyauta ba ki mawahibu rabbil arshi asalin kyauta da Allah zai yi a maka kishi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi shi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa idan mutum ya fika kuɗi ka fi shi da manzon Allah in ilimi ma ya fika yi kokari ka fi shi san manzon Allah Idan ya fi ka yin ado ne da saka kaya, fi shi da san manzan Allah. Shi yasa mu gasan mu yanda wasu suke gasa wajen neman abin duniya mu kuma haka muke gasa wajen samun ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To wannan idan muka ɗauka akan mala'ika kenan. Idan muka ɗauko mala'ikun, manzan Allah sallama sai da Allah ya ɗauke shi, ya je sama na ɗaya, na biyu, na uku, na hudu, na biyar, na shida. domin dukkanin wayannan mala'ikun su samu mukami na suhuba hadisi ya tabbata a bukhari jibril da kansa yazo yake ga manzon Allah ya rasulullahi a mala'iku ma wanda ya taba zuwa ya shiga yakin badar tare da kai to inda ai magana a cikin mala'ikun sai an jinjina masa masha Allah shak masha Allah shak mala'ika fa akan gane babba a mala'iku ne a wajen Allah wanda ya zo ya taya manzon Allah yakin badar Hmm. idan kai a mala'iku baka taɓa zuwa ka taya manzo Allah yaki ba to kai kankani ne a mala'ikan ba kankani ne na'am na'am wanda suka zuwa kin badar sun fi kowa girma a cikin mala'iku bukhari ya rawaito wannan hadisi Allahu akbar sannan idan ka gama maganar mala'iku hmm. to dawo kan annabawa annabi na farko shine annabi Adamu alayhi salam to annabi Adamu Allah bai samar da annabi Adamu da alkhairan da ya samu ba sai ta sigar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. domin annabi Adamu ya ci albarkacin manzon Allah tun kafin a turo manzan Allah wannan hadisi wanda ya inganta hadisin nan na na Umar ibn al-Khattab manzon Allah ya ce lamma tarafa Adamu al-khadi'ata kala ya rabbi as'aluka bi haqqi Muhammadin lama gafartali wanda karshe Allah ya ce wa kaifa arabta Muhammadan wa lam ahlukuhu قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك اسم خلق إلا أحب الخلق إليك الله كتمسا ya Adamu wa isa altani bi haqqi Muhammadin faqad gafartu laka annabi Adamu lokacin da ya saba ma Allah ya nemi duk sunayen Allah ɗinnan nan yana neman tuba ubangiji bai kula ba sai da ce Allah na roke ka dan albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tukunna Allah ya ce Adamu yau ka kama channel tunda ka ce dan annabi na fi maka wannan fa hadisi ne sai na Umar ibn Khattab ya rawaita ah sai na Umar ya rawaita wannan hadisin sai na Umar ibn Khattab to kuma malamai sun tabbatar da wannan hadisin sahihi ne duk da akwai malaman da suka zo suka yi ta zazu a cikin hadisin suna isa kai baya su dawo amma abin mamaki hatta ibn taymiya ya tabbatar da wannan hadisin to duk iya kokarin su albani da su kama da hakuri su yi kace kace hadisin ibn taymiya shi kuma da yazo sai ya rike wannan hadisin sai ce ya gamsu da wannan hadisin na'am kai da kansa ma ya nuna cewa Allah ya halicci mutane don albarkacin annabi Muhammadin Allah ya halicci mutane don ya halicce don albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan idan aka wuce annabi adam alaihi salam za mu zo mu duba annabi ibrahim za duba annabi isa za duba annabi musa wanda dukkaninsu za su fake da manzo Allah ranar kiyama kowa a cikin annabawan bai isa ya je gaban ubangiji ya ce gani baya Allah yana tsoron ubangiji ya fushi kowa zai ce yau fa ubangijinku ya yi fushin da bai taɓa yin kamansa ba ku je wajen manzan Allah ku je wajen annabi Muhammadu da an je wajen annabi Muhammadu sai ce ana laha ana laha duk annaba suna bayan manzan Allah sai ya ceci kowane annabi sallallahu alaihi wasallam shi fa manzan Allah sallama fa shi sai shubra yace fatan wa amma Waluhu. kyautan annabi ya game kowa ba wai wani wanda zai ce wai ni na yi aikin alkhairi ko kai annabi ne sai ka bi ta kofar manzan Allah ko kai annabi ne ko kai annabi ne shi ka bi wannan kofa dole sai ka bi ta kofar annabi Muhammadu dole ne in kuma kace mana ba haka ba sai mu ɗauko maka hadisin da sahabi hamsin sun rawaice shi sahabi ɗai, ɗai, ɗai, sahabi hamsin sun rawaita hadisin kuma da suka rawaita hadisin duk sun gaya mana duk annabawa annabawa ake magana kowane annabi ya tsaya ne yana jiran manzon Allah ya wani abu shi yasa Imam Al-Bukhari yake cewa wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min al-bahri aw rashban min ad-diyami wa waqifuna ladayhi inda haddimu min nuqtatil ilmi aw min shaklatil hikami to shi sa shehu radiyallahu anhu yace fatamma lana al-bushra wa amma waluhu. idan aka ce an haifi manzan Allah to mu alkhairai ya cika a gare mu wa amma waluhu duk kuma kyautan manzon Allah ya game kowa da kome. babu wani wanda zai ce wai annabi sallallahu alaihi kyautan manzon Allah bai same shi ba babu wannan halitta babu hmm. me dalili لأفضل عرض حل أفضل مرسل بأفضل يوم فاستبان كماله يتي لأفضل عرض حل أفضل مرسل أفضل مرسل ما في في سن منزلن الله gabaki daya shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda abin mamaki ya daga sabon da yasa wasu daga cikin malamai kafan tayi rawa ko kuma ina ga mun fara tattauna wannan matsalan a albani mun jero malaman da suke ganin ba su yadda a ce annabi Muhammad ya fi kowa ba sallallahu alaihi wasallam amma yanzu idan an zo ana maganar maulidi wani malamin zai maka iya yi ya ce maka wai su ne suke san manzon Allah su ne suke ma annabi Muhammad karatu da kai cewa akwai wanda ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fi kowa ba gaskiya eh, akwai su ni mikawa isa isa isa hmm. akwai su sosai akwai su wanda ibn taymiya yana cikin su ah shi ma be ibn taymiya be ina zuwa shayya ko ina zuwa albani ma yana cikin su ah ina zuwa kana nufin Shak Ibn Taymiyyah be yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ba be yadda da wannan Ya ja da wannan maganan ya ja amma Albani ya fi zakewa. ah Albani shi kan da ya ah, tashi. Albani eh, na ah, ah, Alberia. Kan abubuwan cajin kasashe. Shi ma bai yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ba bi ma'ana akwai wanda ya fi shi shi shi albani a fahimtar sa ma idan ka ce annabi ya fi kowa kamar kar ya kai wa Allah sai an tuhunci imaninka ah okay wato akwai wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan to dai ya gagar kawowa to shi shak ibnu taymiya ya so ya kawo annabi isa ibnu taymiya ya so ya kawo annabi isa eh domin mukamin manzan, Allah mafi girma oh, shine mukamin mahmud na ya kawo ko dai ya so ya kawo ya so ya kawo abin da ya sa mukamin da annabi ya fi ji da shi kowane mukami ita ce mukami na eh. makaman mahmudan wanda Allah ya gaya masa cewa a asa an yab'asaka rabbuka makaman mahmuda wa min laili layli bihi bihi filatan lak asa an yaba saka rabbuka makaman mahmuda hmm. amma da ya zo a wajen sai yake nuna mujanatar annabi isa sai na cewa a ba fifiko annabi fi ba a kawai dai annabi isa ma ai shiru ya bar mukamin wanda mukami ne Allah ya kaɗe ta annabi Muhammadu kuma yace mukamin da take tabbatar da cewa babu wani kaman annabi Muhammadu a kanta ne kowane annabi dole ja baya Mm. amma a nan sai da ya kawo wannan maganan ya nufi wannan abin yana daga cikin anan kuma shi alban da ya zo sai buɗe kofar har bin malamai yake ɗaya bayan ɗaya na musu raddi me yasa ka ce annabi ya fi kowa me yasa eh? yaya za a ce annabi Muhammad ya fi kowa saboda me yasa shi bai yadda a jingina wa manzo Allah fifiko ba wai sai dai a tsaya ba a san waye yafi ba idan kuma ka faɗa ka ce annabi ya fi yana jiran ka kawo masa aya ko hadisi wanda yana daga cikin abin da na gani alƙalamin shewar dalanu da ya feke ya rubuta littafi suna nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da ilallahi wahada ya yi ta ne raddi ga irin wa'innan maganganun surkullan masu cewa ba su yadda annabi Muhammad ya fi ba sai da ya kawo hujjoji ɗai ɗai kusan hujjoji dubu a dunkule dubu hudu a dunkule waye mai kaza waye mai kaza waye mai kaza wanda yake tabbata maka babu wani annabi kamar annabi Muhammadu shi yasa anan din ma muke ƙara faɗi yake cewa bi afdali ardin halla afdalu mursalin majibicin annabta a gaba ɗaya shine annabi Muhammadu to ya sauka a mafificin gari babu wani garin da ya kai Madina babu wannan garin ko ɗakin Kaba ba ta kai tsarkin tsarkin ƙurar raudan sayyidina rasulullahi ba sallallahu alaihi al'arshi shi da ke sararin samaniya bai kai madina tsarki ba idan ka je ka tsaya a madina a wajen muwajaha da annabi Muhammadu ka rantse in ban da Allah babu wani waje mai tsarki fiye da wannan al'arshi da ake baka labari ake ta jayayya wane yana zaune wane ya yayi kaza duk wannan labarin ka aje shi a gefe babu wani wajen da ya kai wannan wajen tsarki hmm. ba wajen da ya kai rodon manzan Allah hadda al'arshi <laughs> al'arshi ai bawa ne masha Allah masha Allah manzan Allah kuma shugaban bayi ne a bayi ana kala al'arshi a layi Ok, na'am na'am na'am me al'arshi yi wa Allah matukun? ana maganar manzan Allah sallama ana maganan mukamin annabi ne al'arshi da girmansa fada ne na ubangiji amma al'arshi an yi sanye don dan manzo Allah ya taka sosai dus ya rasulullahi wali ajalika khalaqnaha dai dan manzon Allah kawai ya taka masha wannan ba magana na bane maganan ibn al-qayyim ne almajirin ibn taymiya to <laughs> ba magana na bane ya ce wannan al'arshin an yi ta idan manzo Allah ma ya zauna kai mm. amma sai dan taba shine tajsimi ɗin. sai yake cewa wai ai Allah ya aja wajen ne wa kad akhla minhu makanan yujlisu yujlisu alaihi rasulullahi sallallahu ko ƙauka makala wai akwai wani wajen da Allah dan matsa ya bar ne wannan wajen Allah bai cike ba al'arshi ke ran kiyama Allah zai matsa manzo Allah sai zo zauna a wajen ya cika wajen wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shi sashe bara yake yin magana bi afdali ardin halla afdalu mursalin mafificin annabta ya sauka mafi girman gari ita ce Madina Madina ta fi garin ko ina hmm. Madinatu khairul khalqi daibatu a azamu jami'a biladillahi din garin Allah dukkanin garuruwan da ubangiji ya halitta garin nan a sama ɗaya yake ko sama ta biyu baitul ma'mur ne ko baitul qudus ne kaba yake ko ku al'arshi ne farshi yake ko kursiyu ne in dai ba dai wani waje bane dai bai kai rodan manzan Allah ba kuma rodan nan a Madina yake shi yasa abin da zai baku mamaki wajen fa da annabin yake takawa sai Allah ya ce ma baina baiti wa min bari rawdatun min riyadil janna inji manzan Allah aljanna kanta ka sani cewa aljanna bata kai rodan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don yanda annabi ke takawa din nan ne aka ce dausayin aljanna ba aljannan ba dausayin sa yanzu idan aka ce maka ka zo gwamnan house aka ce bar akai ka gadin na gwamnan house ai ka san gadin din yafi ko ina kyau yafi ko ina daɗi sosai sosai sosai to gadin din aljanna fa shine wajen da annabi ke takawa Allahu akbar gadin na aljanna wajen da in ka je ka kure aljanna ka gama jin daɗi kana so ka huta kana so ka yi relaxing to je ka gadin aljanna to to gadin din gata a cikin madina Yadda manzo Allah zai sauko daga kan mimbari ya gangaro ya taka to wannan taka wanda yake to nan ne asalin rawdatu min riyadul jannah ba wanda ya san kuma shi kuma wannan raudan ne girman sa wani mukami yake shi yasa Shehu Ibrahim yake cewa wato li afdal abdin halla afdal mursalin afdal mursalin mafificin annabawa ya sauka li afdali ardin a mafificin ƙasa ita ce garin Madina bi afdali yaumin kuma a ranar da yafi kowane rana fasta bana kamaluhu kamalan annabi ta cika sai ta bayyana kamalan manzon Allah to anan abin da ya faɗa sai ke cewa sai ce bi afdali yaumin wato wannan karatun abin da yasa na ce mu karanta shi sarki wannan karatun ya fi mu zo muna cewa wani ya ce kaza ba daidai bane wani haushin da ke ji ana gane annabi ana jin daɗi yanzu kaga fuskan ka kana ta dariya kana jin daɗin manzon Allah ya maulana to ni kaina da nake magana nan bani jin kunci wallahi yau daɗi muke ji Allahu akbar shi yasa yau ina ba da yan uwa shawari musamman masu comment duk wanda ya zagi ku gaishe shi hafi maulud kawai abin da za ku rubuta kenan hafi maulud o oh, duk wanda abin da yasa a'a ka taba gani mu muna ranar angwantaka yau yau amare ne me zai sa ko mu kukan tsinka da ka a yau duk wanda ya zage mun yafe masa idan ya yi zagi ma muna roƙon a masa tukuici da hafi maulud duk wanda ya zagi ai daga yanzu har watan maulidi ya fita in dai kuka gani ya yi zagi ku rubuta mishi hafi maulud barka da samuwar manzan Allah wannan shine kai abin da za ku yi hmm. amma mutum ya yi zagi kai ma ka zage shi a watan maulidin manzan Allah yanzu ga manzan Allah wanda ya samu zai canza mana aikin mu wallahi farin ciki muke ciki muna farin ciki amarya fa ake ce mata wai baki laifi ko kin kashe dan miji ne ko ko dan wane ne ake cewa mm. ko da menene wai ko ah. kin ko kin kashe dan mai gida wai ko oh to haka to wannan ci ni ma ina ji amma to to sarki mu yau mu amare ne mm. ba a mana laifi ne mu Domin yau ranar manzan Allah ne. Abin da zai baka mamaki a wannan daren. Ruwa ake yi sarki zaki, ruwa ake yi. Tun da yamma aka fara ruwa da magariba. Amma idan ka fita zaka ga mutanen mu cikin ruwan nan murna suke da ruwan. Allahu akbar. Wani ma babu rigar ruwan kuma ba rashin lafiya ba. <laughs> Ba zai yi ba. Abin da ya sa ai rashin lafiyan ma da yawa sawa ake a yayi. Yanda za ka gane haka shi ne, za ka zo ka ga ɗan dako sai ya yi awa biyar yana dako, kuma ya sha sannan kuma ya fika gudu, ya fika ƙarfi, ya fika lafiya. sai Amma a lokacin da aka kama mutum bai yi niyan dakon ba aka ɗora mai dakon. Wani aka yi wasa sai ya je asibiti bayansa. Sosai. Bai sa wa kansa ba ne, to mu yau ɗin nan, mu koma menene yau, muna murna annabi Muhammadu ne. sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi yanda muke da nan har mu muke yi domin abinda da muke fatan malanal bushira duk wani alheri yau ya kare mana yau wa amma nawalu kuma kyautan ya same mu wanda kaga yana cikin bakin ciki kyautan bai same shi bane <laughs> Allah mun gode ka ƙara ba mu wannan kyautan to shine ke cewa a kad o shobran yace bi afdal yawmin manzo Allah ya zo a ranar da yafi kowane rana a nan akwai wanda za su ce suna da ja manzala sallama a hadisi ya tabbata tabbas annabi ya ce mafificin alkhairin ranakun ku shine ranar juma'a amma me dalili manzala ce ke cewa a cikinta ne aka halitta annabi adam a cikinta aka turo annabi adam a cikinta aka yi kaza aka kaza wannan sai annabi ya faɗi falalar ranar juma'a amma kun san wannan juma'a abin mamaki manzo Allah ya hassase ta da wani abu dan kansa sai ranar litinin ran litinin annabi ba falala ya faɗa ba aiki kawai ya ce ai aiki ranar litinin annabi ya ce ai aiki shi yasa sai Allah ya nuna duniya sai aka canza tsarin duniya cycle duniya ranar litinin ne ranar babban aiki ranar monday ranar aiki kenan domin ranar mai aikin ya zo kowa ba zai aikin ba sai an jira ran juma'a taruwa ne taruwa aka yi an taru ranar juma'a dama juma'a ce ranar taro ranar taro yawmul ahad sabti kuma rana ne ranar shida kenan yawmul ahadi kuma ranar farko to amma ranar da mai aikin zai zo to shine ranar litinin to kowa sai tashi aiki shi yasa sai aka bude da ranar yin azumi ranar litinin ta samu falalan da juma'a ba ta da shi juma'a mai ta samu a cikinta shine an haifi an halitta annabi Adamu an turo annabi Adamu ita kuma ran litinin ka san ran litinin aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san cewa ranar litinin aka aiko manzon Allah aka masa sako na'am masha Allah ka san cewa ranar litinin aka saukar da alqur'ani na'am ah ranar litinin ka san cewa ranar litinin ne aka yi eh ranar litinin aka sauko da alkur'ani ranar litinin aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ranar litinin ne manzon Allah ya shigo ya zo yayi ya shigo yayi hijira daga Makka zuwa garin Madina mm. a ranar litinin ne annabi sallallahu ya rasu Allahu akbar mu litinin ranar litinin ran ne ah, wallahi mu muna murna da shi shi yasa alhamdulillah Allah ya saka gwamnatin Najeriya da alkhairi amin ban san ko na gane ma sun fara yi ba ko kuma na eh Allah ta su masu fara yi an ba mu eh, hutu ba fara ba ranar litinin muna rakashewa to ai in Allah da su fara mu ana ba mu hutu yanzu ran litinin rana ne da za mu yi ta murna kawai za mu zauna mu ta gaida juna hmm. haka da makallahu yaya farin cikin ka yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ka da shi da mu ta bincikan junan mu wallahi muna jin daɗi <laughs> wallahi sarki zaki muna jin daɗi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana mu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai muke nishadi muke yi shi yasa shubra yake cewa fa ish marihan ma dumta tadri muhammadan ka rayu cikin jin daɗi matukan ka san wane ne manzon Allah shi yasa wasu za su ga cewa ga mutum bai tara komai ba a kayan duniya shi a yanda yake amma kuma yana ta murmushi yana ta dariya har ya mutu na dariya saboda shi ya rayu da manzan, Allah ya san annabi ya ji daɗi da annabi Muhammadu Allah ka sa mu samu jin daɗi da manzan Allah don wasu da gaske ne akwai wayan dan an ce annabi Muhammadu kunci suke ji kunci suke ji ba za su iya sauraron hmm. minti biyu ana faɗin manzan Allah ba to daga ciki zaka je na kiya mana qad ikhtira min kulli al-awalimi asluhu kama ikhtira wa ikhtirat lidhaka aluhu. waye wannan annabin da ya sauka ranar litinin din yace ai ka ikhtira min kulli awalimi aslu dukkanin Allah bai turo shi ba sai da ya duba dukkanin 'yan alam continent continent da kowane gida aka zaɓi asalin annabi Muhammadu kamar tira kamar yadda shi ma annabin an zaɓe shi to waqtirat li zaka fi'aluhu an zaɓi ayyukan annabi Muhammadu sai Allah yake ce masa wa innaka la ala khuluqin azim wannan haka aikin Allah yake ga annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Muktarun wa Adamu dinatun Muhammadu yawmal ba'sira ka kisaluhu yace Muhammadu Muktarun idan baka san sa ba sunan sa mai goran suna Muhammadu Muktarun zababbe ne wannan Muhammadu din zaka kirga ka ga harfa hudu ne mimun ha'un mimun dalun to haka in ka ɗauko sunan Allah harafi hudu ne alifin lamun lamun ha'un yanda sunan Allah yake suna mai harafi hudu sunan manzo Allah na dauke da harafi hudu na'am sannan kuma sunan Allah Allahu babu ɗugo babu wani abu a haka kawai take haka sunan Muhammadu Muhammadu babu ɗugo babu komi wannan malamai masana ilimi na ramzi sun ce wannan yana ishara ga cewa shine khalifan Allah a doron ƙasa. Wanda hadaran annabi tana samowa ne daga hadaran ilahiyya. Shi hmm. yasa sai sunansa yake kama da sunansa. Idan baka gane a Muhammadu ba, kana so ka ce an yi shirka, to sai mu ce maka ba mu muka yi shirka ba. Sunan Allah at-tawwabu, sunan Allah ar-rahimu, sunan Allah al-gafuru, sunan Allah kai sunan nakin Allah ya mu dinga jero maka mai haka kuma sunan annabi Muhammadu ne dan sun hada a suna wannan bai nuna cewa wannan mushrika bane sai dai kai ne ka fahimta abin a haka domin Allah ya kansa kiga masa as-sami'u al-basiru ar-ra'ufu an-nuru sunan annabi Muhammadu ne to shi yasa yake ce mana Muhammadu Muktarun wannan Muhammadu din sallallahu alaihi wasallam Muktarun zababbe ne wa Adamu dinatun tun annabi Adamu ba kwaba shi ba wannan hmm. shi ma wani hadisi ne ingantacce wanda sahabbai kusan sahabi shida suka rawaito wannan hadisi manzala ya cewa ni annabi ne tun kafin annabi Adamu ba Adamu babu kaza wannan hadisi ma abun mamaki ibn Taymiyyah da kar wannan hadisan ku duba irin wannan eh? hadisan sai da ya fito ya nuna ma wanda ma ya kusan yadda da ma'anan hadisin ma kafiri ne wasu malaman wallahi abubuwan ja baya muka yi amma idan muka dinga fito da wasu abubuwan fa wasu zaka ga karara annabi ne suka nufa gadangadan da greda suke son su ruguza hanyar da za a samu manzan Allah wai ka zubta cewa wannan hadisin zai buɗe babin kafirci Ha! hadisin wanda ya faɗa shi shi ya sanar da kai mai kafirci fi shi sanin hadisin manzon Allah ya zama annabi dinatun tun annabi Adamu ma bai zama taɓan ba taɓan ma ba a zo da ruwan ba balle a jikata hmm. shi yasa yawm Muhammad yawan al annabi ranar tashin alkiyama raka Salihu, ɗabi'unsa za su ƙara bayyana za su ƙara haske kowa zai gane waye manzon Allah domin ranar kiyama ne yawan jam'i zalika yawan tagabun za a taru a ga kowa ya zo da aikinsa in kana tanin kai kana da sallah ka zo da raka a dubu biyu wani tani ya zo da raka a ɗari Allah zai ce bani gani ba bani ji ku rike ku. ubangiji yana cikin fushi a lokacin ne zai kirari Allah zai zai kamman bai san da kowa ba wa'annan alkawarta da alkawarta da kake ji ana yi cewa an yi shi yasa wanda suke cewa za su tafi kai tsaye babu manzon Allah wallahi duka za su sha wallahi in kayi sallah har da goshin ka ya fashe tsaban sallah tsaban sallah gwiwanka ya siɗe ya koke ka zama kuturu ka cinye gwiwan har cinya wallahi tallahi in ba manzan Allah a cikin tafiyarka ina maka rantsuwa da Allah wuta zaka tafi hmm. in hmm. tsaban karatu sai da bakin ka ya murgude fatan labban bakin ka suka sude suka dade harshen ka ya tande ya lashe wallahi babu manzan Allah wannan karatun ma sai Allah ya sa an tike ka yin karatun da kai dan karatun da kai nan ka bata Qur'ani ne ka cutar da Qur'ani haka sirrin abin annabi Muhammad ne kuma shi muka rike yasa muke takama kuma duk wanda bai da shi bai da abin da zai alfahari da shi ranar tashin alkiyama hmm. domin annabawa da suka zo Allah ya ce su tsaya mala'iku sun zo an ce su tsaya annabawa aljanu sun zo an ce su tsaya dabbobi ku tsaya mutane ku tsaya waliyai komawa ne tsaya sai ya zo za a mai da mutane in ma kun yi a duniya ba ku gane ba a lahira ya kun gane rana ne kana miqdaru hamsina alfa sana kusan shekara dubu hamsin za a tsaya sai an mai da ku kowa ku je wajen annabi adamu ba shine babanku ba tunda mutum ya fi ganin girman uba to ya je kai ne babba kai ne kaza ce injuwa mu alhamdulillah annabi adamu za ka ce shi da injuwa a yanzu a kai ai mun Allah da ranar kiyama babu ma ciki mu ba wani wajen annabin da za mu je muna gaban hadaran manzo Allah daga tashin mu muna haɗe da annabi Muhammadu. dama mu a duniya ba mu yi rawa ba dan faida dai wanda ya san manzon Allah sanin da shi Ibrahim ya karantar da ma diwani kuma wai ranar kiyama mu tashi in Allah da muna gaban manzon Allah daga tashin mu ma muna manna da annabi saka wannan bayanin an da a je wajen annabi Adamu za a je wajen wani za a je wajen wani in Allah da mu kafin wannan wajen ma muna da wajen mu insha hmm. Allah dan tun a duniya ba mu ga annabi Adam a gaban manzo Allah ba tun a duniya ba mu ga annabi Ibrahim a gaban manzo Allah ba tun a duniya ba mu ga annabi Isa a gaban manzo Allah ba mun ga annabi ne a gaban kowa to a duniya ma kenan da ilimi yayi karanci ma wasu ba a buje su ba ba su sha murgudin kabari ba sai kuma a lahira kuma mu da muka zauna a duniya saliman ganiman da manzo Allah a lahira mu sake kallon wani in mm. Allah da mu dai a lahira ma muna kankame da annabi Muhammadu wannan juyajen sai dai mu zo mu ji labari a ai har an je a ci ikon Allah mm. mu muna tare da manzo Allah ga mai gidanmu yana tare da shi ko ya ce ku zo nan ku zauna muka zo muka zauna <laughs> shi yasa wato mu dai yasa mu kanmu mun sani wato akwai wani abu daya wasu lokuta idan naga wasu suna kunci suna faɗin maganganu to ni ba na jin haushinsu Okay. Saboda Allah ya sani, mutum ne kuka rike abun kuka shanye, kuka taune kuka cinye. Sannan ya zo babu. Kuma girman kai ya hana shi ne ba To, adin zage-zagen da kuke masa kusa ido, yunwan za ta karshe. Hmm. Duk wanda kaga yana zagi akan maulidi, yana zagi akan yaban annabi, yana zagi akan hadaran, wallahi ku bashi gussa birikihi. In ji alfaza zai ce, yawunsa ne zai makare shi ya faɗi mutu. saboda mm. me yasa ba a bashi ba to shi bara yake gaya mana yana cewa muhammadu nurul khalqi wa huwa muhammadun azimun azimul khalqi tamma jalaluhu annabi muhammadu shine hasken halitta duk wani halitta da ka ganta hasken ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhammadun kuma shine abun godiya shine za a gode masa nurul khalqi wa huwa muhammadun ne abin godiya wanda za a yi ta gode masa ya hamaduhu man fis sama'i wa yahmaduhu man fil ardi na ƙasa da sama sai ya gode wa manzon Allah a wannan rana na tashin alkiyama azimun azimul khalqi manzo Allah mai girma ne babba ne kuma mai girman halaye ne tamma jalaluhu jalalar manzan Allah ta cika tamma jalaluhu izzan annabi ta cika ba ana ce Allahu jalla jalaluhu ba to shi kuma manzo Allah annabi Muhammadu tamma jalaluhu me ya hmm. dalili shine khalifan Allah ne za ya gaya masa haka hmm. Allah ne ya gaya mana walillahi al-izzatu wa rasulihi, wa muminina. sakan an ga manzo Allah haka yake ya halatta ga annabi Muhammadu alayhi salatu lillahi summa salamuhu yazulu azabun adamin kazawaluhu Allah kai salati da aminci ga manzon Allah azaban da aka shirin yi wanda lokaci yayi ne ya sauka ya zulu Allah ka kau da shi adamin ka zalu yanzu yanzu ya ubangiji a kawar da wannan azaba saboda albarkacin annabi Muhammadu kuma mun ga hakan Allah yi Allah ya kawar da azabu da yawa albarkacin manzo Allah wanda Allah ya yi ne insha Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ubangiji ba zai taba yin azaban bane kan annabi Muhammadu nana wannan shine yazulu azabun adamin ka zalu alayhi salatullahi summa salamuhu yutimmu li barhamal haqiri wisaluhu salatin Allah da aminci ya tabbata ga shugaban halitta ne Muhammadu wanda wannan salatin albarkacinta yutimmu li barhamal haqiri wisaluhu saduwan Shehu Ibrahim da yake nema ya zamo ya sadu da annabi to ya samu wannan saduwar da albarkacin wannan salati ma'ana anan Shehu Ibrahim yace libar hamadin nan ai ga zuciya ce mu ma zuciyar mu barhama ne Allah ka sada wannan zuciya ta barhama ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam alaihi salatu llahi summa salamuhu yubidu aduwwad dini minka kitaluhu. tsiran Allah da aminci Allah da salatin Allah ya tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammadu aduwwad dini makiyin addinin musulunci yubidu ya halaka ya zamo kitaluhu yaƙinsa minka daga gare ka ne zai halaka Allah ya bayyana halakarsa daga yaki daga gare shi duk maƙiyin musulunci Allah ka halaka shi Alayhi salatu lahi ya salamu a aduwi shudda min baluhu. salatin Allah da amincin Allah ya tabbata ga shugaban halitta Ya a aduwi maƙiyin Shehu Ibrahim maƙiyin Annabi Muhammadu milkin yaban manzan Allah Ya kunu ya zamto shudda min baluhu. annoba annoba a ɗaura masa Allah ka ɗaura mai annoba to annoba babu annoba kamar Allah ta ka yi ta yi da annabi annoban ka kenan shi da yanda ka zauna ka yi gulman ma'aiki kun gan su da an taro su fara yaban manzon Allah a'a to so kake ai me so kake ai me da an haɗu kawai shi kenan shi yin wannan da ya zo zai ce maka ma ya ce annabi da ya zo zai ce annabi Allah haka ne bayan da muka iya yau karatu ne na farin ciki yan uwa duk wanda bayi ya bamu waje je karatun farin ciki muke domin fasaran diwani ne kuma yar sama sama yake cewa alaihi salatu lahi summa salamuhu matala hamin fauki sama'i hilaluhu idan Allah da aminta Allah ya tabbata ga manzon Allah matalaha yaushe salatin da nake so ai tai yi duk ranan da hilaluhu jinjirin watan manzon Allah na watan Rabiul Awwal ya fito min fauki sama'i daga sararin samaniya to matalaha koyaushe matukan na bullowa ni kuma a yi annabi Muhammad salati alayhi salatu llahi summa salamuhu biha khussisa ashabu turran wa aluhu Allah salatin da muka roka yi manzo Allah yayi ta ambata a ta yi a ƙara aminci da gaisuwa a cika ga shugaban halitta annabi Muhammad sallama biha da wannan salatin khusisal ashabu a keɓance mana sahabbai a sa su ciki ɗurran gaba ɗayan sahabbai nan shi Ibrahim mun ji ake da sa bi ha khususa ran. duk sahabbai Allah salatin ya ya cikar da su wa alihu da dukkanin iyalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah kara mana san manzo Allah a nan wayin nan baitoci suka kare sai dai mu musu fassara ne yar guji gudu amma alhamdulillah yau kamar yadda kowa ya sani na san cewa in na danna wasu muryoyin ko kuma na ce za mu yi wani maganar har ga Allah da ba lalle yanzu a ce ina murmushi ba saboda akwai maganganun da suna gab da ne ridda ne ridda karara don akwai wani wanda tsaban maƙi maulidi ne wani mara asali tsaban ƙin maulidi buɗan bakinsa wallahi sai da ya kai hari wa annabtan manzan Allah da annabtan manzan Allah ma ba maulidin ba shi yasa na ce maka sarki akwai karatun da za mu yi wannan annabtan annabi ba annabtar manzan Allah wai an kubular da shi eh maulidin to haihuwan annabi ma kaza bayan ya kusha haihuwan ma sai zo yana cewa ai Allah ba ya rasa wanda zai turo bane ya turo annabi kaji wannan magana ah musulmi ya wannan magana sarki yasa na maka ban so a kawo maganar ba za mu zo za a saka yayi magana da muryarsa yayi magana da muryarsa yasa na tara kunci da yawa amma ka san rana ne na angwanta yau mun shiga angwantan haɗuwa da jinjirin watar manzan Allah saka duk abin da kamar mun yafe a na yau <laughs> don kar wani ya ji lugudan ruwan sama kuma ya ya ce ranar ka ce kun yafe ka yi baki biyu a na yau mun yafe yau dai kan ba za mu taɓa komi ba ba za mu taɓa kowa ba yau duniya ana cikin nishaɗi walwala muke yi kuma wallahi alhamdulillah da mu da ƴaƴanmu yau jajibere ne da ƴaƴanmu da matanmu da abokanmu duk yanda muka haɗu kawai gaisuwa muke akan annabi Muhammad to duk musulmi muna maka fata yau din faidan aka dan taba dama faida abin da ke cikin ta shine hira cikin manzo Allah kuma abin da dama muke so kenan a hira cikin annabi Muhammad a ji daɗi a yi nishaɗi kowa yau insha Allah in dai musulmi annabi Muhammadu na san zuciyarsa yayi daɗi da wayannan baitocin Ibrahim radiyallahu anhu kuma ina mana Ah, happy birthday da faɗin shehu radiyallahu na manzo Allah hani al ibrahim ala hilalu amma ina jan kunnan mutane da yawa kin maulidi yana kai ga mutum kin annabi yin ba kowa bane maulidin annabi Muhammad ne to kai kuma da ka dage sai ka soke maulidi din to zaka kai sukan ka har ya kai ga zatin ma'aiki ma baka sani ba saka Allah ya tsare mu Allah ya kare mu sarki anan in ke ganin da mu dakata aya inda masu kira sai a kira wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah taimaki shehi Allah taimaki shehi Allah taimaki shehi to alhamdulillah alhamdulillah jama'a kowa ya ji zance abin da ya faru ga bi ma'ana cikin watan nan na awal watan fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wasallam abinda shakman nasar shak adu musa ta balewa ya kawo mana a yau alhamdulillah to mun aje wannan zance kenan za mu bude layi gaskiya ranmu ya eh, na ji farin ciki sosai amma maganan ƙarshe ya ɗan su eh, tsamini rai gaskiya maganan karshe da ya faru amma insha Allah za ku ji ko menene to jama'a za mu bude layi kada za ka kira don Allah mu tsaya kan abin da shi ya tattauna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, to, kola ya sunanka ke kira? Sunana Murtala Bello Gusau. To, Malam Murtala Bello Gusau kana tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa ka wannan layi. To, ina ma kaina, ina taya kaina farin ciki kuma ina taya ku da wannan rana. Masha Allah, muna ji wato kan. Masha Allah. Muna gani Shak Malam Nasir da kokari. To, Maulana yana jin kai Hausa. yi akan maganar Malam Nasir ta ƙarshe kan kiyayyen mauludi da yana kai mutum ga ƙiyayya ta manzon Allah. Wallahi wannan abun ya halakar da mutane sosai saboda sarki zaki akwai abubuwa da yawa wa'anda na rashin gaskiya wa'anda sanadiyar wa'anga wanga kiyayya ta mauludin mutum ke afkawa ciki hmm. kadiba fa babu inda manzon Allah ya yi musabaka fa ma'ana an yi musabaka ne ta tsere fa ta tsere da ta kibau har yanzu kuma akwai kibau din nan akwai dukunan nan amma babu wanda ya je ya musu su yi wasu tsere da shi amma ya zo ya yi <laughs> kuma yana da nasiwa ya ce yana da nasi amma kai da kake maulidi ba su baka dama ko kaɗan ko da eh, hadisin azumi ne ba za su baka dama ka jingina da shi ba mm. ai wannan duk mai hankali ya kamata a ce ya fahimta ko hadisin azumi ba za baka dama ka ka jingina da maulidi ba amma ah. wai za a kawo hujja da tsohon doki sarki zaki akwai wa doki yanzu ha akwai wa kibau yanzu kai sarki zaki doki akwai dawa amma ban gane me kake nufi me kake nufi da doki a makarantar shi ko wani wuri ya aza wasan tseren sai dai a dauko qur'ani kuma a ce wai da wancan hadisin na tseren za a kawo hujja da shi amma kai ga ka da azumi fa aka tambaye annabi ya ce yana yi ne dan ranar da aka haife shi amma ko shi ba za su yadda ka kawo hujja da shi ba sarki laki a ga duk inda rashin adalci <laughs> Allah ya taimako. Mm. Inda kawai zai tun ishara akan duniya na wayewa. Komen eh. ɗin mutane a wa'an ga malaman da na zazzagi mauludin. Komen eh. ɗin mutane kawai in ka gani wallahi sai ka tausaya masu. Masha Allah, to mun ji mun gode. Gaba da wayewa ku da sako ba inda mauludi bai shiga ba yanzu ba duniyar da baya alhamdulillah. To mun gode. Mun gode. Allah ya kara lafiya. Amu amu amu mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode. To, shai ya yi magana wani abu ya kira kamar doki ko me ne <laughs> kai ka fahimci shi. Saboda wato jawabinsa jawabinsa eh. yayi ne akan takaici yana jin takaici ne game da yanda wato abubuwan da ba su da asali a addini eh. za ka ga an ji an makalkale musu an rike su mm. amma ga wanda aka yi maulidin annabi Muhammadu annabin da kansa yana yi duk litinin sun yadda manzo Allah yana yin azumi duk ran litinin eh. amma kuma abin mamaki sai kuma suka ce su ba su yadda in sun tashi ce maka ma za su babu maulidin amma an zo kwala sai maka eh sun yadda shi azumi yake kuma ku yi azumi to abin da mamaki to amma kuma ba za su yadda kuma in ka ce azumin ma kai da sunan maulid dace kuma ba su yadda ba a kai dan bid'a ne kama abin da yake bashi mamaki za ka ga sai a ɗauko da ke ana neman kuɗi da ƙur'ani sai a ba ce gashi gashi gashi nan kuma za a yi kaza can kuma za a yi kaza nan kuma sun yadda mu mutanen mu sukan zo su yi dan gyara tilawa da shauransu su kuma sukan zo su yi saboda abin da ake samu na kuɗin amma nan da su za su fara ce maka eh ai an taɓa tseren doki a zamanin annabi to he ce yanzu akwai doki din Oke oke oke oke oke yanzu fahimci ya me yanzu a nemo doki din eh hana na'am na'am sai a nemo doki in suna ake so ya nemo doki a fara tsere <laughs> Allah saka masa alkhairi yayi kokari kuma sa sun ban dariya sosai saboda kunci ne yake ji na wasu abubuwan da ke faruwa na'am to assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola Alaikun salam rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Na'am kola sunan ka da nake kira? Kana magana da Shamsuddin Sani Tijani. mala ah, Malam Masha Allah kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa bulewa ka wannan layi. Na'am sarki zaki in nema Maulid na yi wa Maulana Maulid. Masha Allah shi yana jin ka. ne mutum. Gaskiya mun ji wannan karatu yannan bai tuttuka na shi da Maulana ya karanto. Na'am. Ka aika muna jin daɗin sosai mun ji daɗi. Allah ya saka da alkai. Amin. Allah ya kara shi karama. Amin ya rabbi amin summa amin summa. Wato shi sarki zaki shi maulidi da kake gani. su suna ta abin da su ne amma abu ne wanda yake shi Allah ma shi ya fara yin maulidinsa. Munan ruwa ake tun yamma. Allah ya mana maulidin ruwa. har yanzu ruwa yake <laughs> wato Allah ya fara Allah shi ya fara maulidinsa da ruwa kenan a ina ai <laughs> Masha Allah, mun gode muka su din mun gode, mun gode, Allah sa ka Allahumma amin, Allahumma amin. Maulidi kan dama Ubangiji Maɗaukin Sarki shi ya fara yi. Haka dai Don ah, abin da ake nufi da maulidi shine murna da samuwar manzan Allah Allah shi ya fara yin murna kuma ya nuna a yi murna har ya umarni fa ya fara. wa khairun ma yajma na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola kan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola za mu aje kamar duk sabu jama'a na da yawa don Allah eh kowa zai ga don Allah ya concentrate kan kiran da ya doki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kan tiktok Wa alaikum salam sarki zaki barka da dare barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira kana tare da Masaud Fulani daga Libya ina fata alkhairi da sauran al'umman da ke saurare duka ina muku hafi maulid. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. To alhamdulillahi mun ma Allah godiya Allah tabbatar da alkhairi kuma ina da yawan tambaya da Allah malam game da maganganun da ya na karshen nan sun dan so samun rai gaskiya kamata a samu a yi karatu akan maganan nan da ya yi insha Allah. Insha Allah, insha Allah. za a yi hakan Allah ya da za a yi hakan insha Allah insha Allah Allah godiya muke godiya muke godiya muke malam masu Allah ya Allah ya saka ka ne mun gode gode insha Allah to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kona daga TikTok ka ga daga ne assalamu alaikum assalamu alaikum Kola ya sunan ka daga yana ke kira? Bari mu aje shi bai da serious. Assalamu alaikum wa ta'ala barakatuh Kola. Ya sunan ka daga yana ke kira? Malam Mahmud, da Allah gyara muryanka ba ma jinka da kyau. all right assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu kola daga tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ki kira sunana muhtasim billah daga abuja nigeria to malam muhtasim kana tare da Sheikh malam nasir Musa Tufa Balewa kan wannan layi ina ma malam barka da zagayowar haihuwar ya halitta annabi mu kuma wanda zai ceto mu gobe kiyama a gaskiya muna jin daɗin karatu kuma muna amfana Allah ya ƙara malam ilimi da lafiya da wadata masha Allah masha Allah ta shi kenan sannan kuma muna ƙara jan hankali ɗan uwa na a ƙara dagewa a ƙara ilimi saboda duk wanda ya tunkare ka ya san ya tunkare da ilimi alhamdulillah muna jin daɗin karatun malamanmu wallahi da lahi kullum sai na yi pejin kaɗan aikin ji karatun malamanmu kawai Allahu akbar ina farin ciki shi kaɗai ke kawo tiktok masha Allah masha Allah Allah ya ƙara rafiya amin amin mun gode sosai mun gode To, uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola akan WhatsApp. Amin wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki. Na'am, kola ya sunanka daga ina ke kira? sarki zaki sunana Bashir Awal daga Katsina daga dan daga garin Tumburkai sarki zaki. A dan Tumburkai to kana tare da Sheikh Mal Nasir Sheikh Ado Musa Tufa Balewa kan wannan layi. Sarki zaki da kai da shehi mu muna mako barka da maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam muna ji muna amsa. To sarki zaki mu ba abinda da muke ciki yau sai farin ciki da irin wannan baitoci da aka jawo aka fassara mana. Haka ne? yawa yau dai kowa da farin ciki zai kwana kamar yadda shi ya faɗi eh insha Allah kuma masu kuma masu suka ma ai yanzu sun zo sun bi sarki zaki wanda da kullun suka ake amma mu dawo mu yi azumin <laughs> Oh, to. <laughs> Da kwata-kwata ba a yadda ba ma an yi, amma yanzu ai yadda annabin ya yi azumi. Ok. Mu dawo mu rika yin azumi. Ai an ci gaba sarki. ya dai su haƙuri na gaba ya gaba na baya sai labari mm-hmm. na'am sarki zaki Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri muna malam godiya kuma muna Allah ya jikan iyaye Allah ya jikan mahaifi irin wannan alheri Amin. Allah ya samu ɗiba alhairi da ya ba mana tare da shi. Wannan ba karamin alhairi mahaifi ya haifa ya ba mana ba. Gashi nan muna ta ƙaruwa da shi Allah ya saka da alhairi. Amin. Amin. Amin. ko muna roƙon mabiya shahin nan yau ga rana da za mu annabi salati hadiya zuwa ga alai salihu mai kankan Allah ya saka wa Allah ya dari dari mun gode mun gode Allah ya saka da al'ummar musulmi su sa mu cikin addu'o'i da bukatunmu na zaman lafiya da kasa Najeriya mu ma muna da bukatunmu Allah ya biya mana sarki zaki. Amin amin amin amin amin. barka wannan rana. Amin amin amin. Allah ya cika mahaifi. Allah ya mahaifi. Amin. Ni ma ina da ina ina na gode. Ina ina da tambaya da zai wa shayi amma wannan tambaya zai zai na san shayi zai dariya. Shayi Wane mutum? Watan watan aihuwan ranar aihuwa da sallallahu alaihi wasallam kamar rana wata yau. Wani in ya je aiki wala Allah shi ga fi samun kuɗi sosai ko kuma in ya yanke wa kanshi hutu ya ce a yau dai saboda wata ranar da aka fi da sallallahu alaihi wasallam zan huta gida ni da iyalai ni da iyalai na kawai. Eh, amma eh, ba zai fi samun kuɗi shehi ta hmm. sai kamata ya yi eh to ai ai ba kowane ma aiki bane ba kowane ai dama mu a tsarin maulidi eh. kamar yadda muka sani hmm. ba a ce mutum wai ya daina zuwa wani aiki hmm. ka gane eh. amma ran da aka ci an ba da hutu na baki ɗaya, eh. to rana ne ai dama wanda mutum abinda dai ake so koya ne kawai ka nuna murna ko za ka fito kana talla ne amma da murna wannan yayi maulidi kake yi to misali yanzu ran maulidi muna buƙatar masu yar mana da fiyata mu sha muna buƙatar masu sai da turare mu fesa muna buƙatar masu sai da kayan wasa ma yara mu ba su ta murna ka fahimce ni to muna buƙatar mu yin abinci ta sayar mana mace. wani malami wai hu yana hudu ba to barka ji hmm. ah, salamu alaikum wallahi yan maulidin nan ina ba ku umarni duk wani wanda yake da shago ya kulle shagonsa ran maulidi don kar ya taimaki yan bid'a. Ah, ah, ah, Wallahi wai wai yana wa'azi ne. Mun ji wasu yan bid'a sun je suna gidan rediyo sai wa'azi suke sun ce kaza kaza. To ku yadda da su ku na saurara. Amma shawarin da muke ba. Abin da zai ce in aka in je aiki ranar zai fi samun kuɗi. amma to ai <laughs> to kaga ai Allah da ke Allah mai sakayya ne yan maulidi eh. ne suke bude shago yayin mu je mu saya wajen yan maulidi to magana kenan <laughs> eh shi da ya faɗa kai dace, to ai wannan hasada kake musu su ma ba za su yadda ba to to ai ranan yan maulidi su suke su ba da kuɗi suke yi na'am na'am wanda bai maulidi sai ya tsaya bude shago ya karba kuɗi sosai sosai sosai saka babu mamaki bane Mm. Saka eh, in dai mutum yana ganin zai amfana kuma ba zai iya haƙura ba, ya je nemi kuɗinsa amma kuma ya zama yana cikin farin ciki, ya yi wani abin da dai za mu ga farin ciki a fuskarsa. Amma kar mutum ya zo wai ranar molidi ne, a zo da fiye wata naira ishirin, sai da shi matsiyaci ne. Ran dai da ake murna da manzo Allah naira ishirin, abin naira biyar da mai ishirin, na san ana haka ne. Wallahi akwai wanda ranar molidi. sai su je wani wajen da suka tabbatar da a cikin wani hali sai su ɗauko fiya wata da kasan ana raba kyauta zai su yi ta karɓa su yi ta karɓa su tara sai can lokacin da aka rasa kuma su fara sayarwa da tsada kuma kyauta ma aka zo aka raba to wannan tsiya ce tsiya ne ba wai wa maulidi ba ko taron wani abu ne ka je kai wannan kai tsiya balle taron manzon Allah mu dai taron annabi Muhammadu ne abinda muke da shi gurgudu wanda zamu iya barawa zamu bayar kai ko da ba wa annabi aka taru ba a ce musulmai sun taru wallahi zamu iya basu zamu basu Allah ya taimake mu assalamu alaikum daga tiktok kola akan tiktok assalamu alaikum kola akan tiktok assalamu alaikum Alright, to, uh, assalamu alaikum kola akan WhatsApp. Assalamu alaikum. Aha, to. Assalamu alaikum. Na, kola akan TikTok na kai magana bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam kola kan TikTok. Ya sunan kargai na ke kira? Sunana Mamman Sani daga nan kasar Libya ni dan Nijar ne kuma. To masha Allah Mamman Sani daga Libya. Mamman Sani a Nijar kuna maulidi kuwa? Da kyau ma da kyau ma Nijar muna maulidi da kyau. Oh gaskiya Nijar niger ta fi ma maulidi ko? muna maulidi sosai da sosai muna maulidi da kyau masu zaki. A a a a gaskiya gaskiya gaskiya. Na fahimci haka. Ina ina ma ina ma maulana fatan alkhairi da fatan ya wuna lafiya. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. da dai bin bibiyo program din ba yanzu na zo wallahi ina zo kuwa nan na zo na ce bari in zo muku fatan alkhairi. Masha Allah, mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi masha Allah eh mun gode mun gode mun hmm, gode hmm. all right to a uh Assalamu alaikum shayi. Na'am, sarki. Ashe tafi Najeriya maulidi. Nijar? Eh, ashe tafi Najeriya maulidi ma. Akwai zawiyan shehunan macen irin su zawiyan Shabakar Cota. alhashimi su zawiyar sheikh abdulrazaki kusa hmm. su zawiyar kaura asha su sheikh shu'aibu yamai su sheikh abubakar maradi da makamantansu akwai shehunan matan da yawa wanda suna nan a yamai da kuma sauran sassan najeriya a nijar daban-daban wanda wato a fagen maulidin manzala a gaba suke saka aka ba za mu iya cewa Nijar ta fi mu yawan maulidi ba kasancewar la'alla mun fi su yawa <laughs> amma suna son annabi ka san nan babin babu tawadu <laughs> ah, suna son annabi eh. Gana dai muna gaba assalamu alaikum eh gana kuna kokari a ah, gana muna gaba <laughs> kuna kokari assalamu alaikum eh. mm. alaikum salam wa rahmatullah na kola sunan ka daga ina ke kira Muhammad Sani daga Qatar to malam Muhammad Sani happy happy Maulid happy Maulid wallahi alhamdulillah masha Allah masha Allah ah kama a wurin kuruwa ke yi ah oh na ji ce ruwa ke ta yi sai shekara shekara muke samun ruwa oh to shikenan kana tare da Maulana Sheikh Man Nasir Shekadu Musa ta fa balewa kan wannan layi. Ah wallahi yau dai kan gaisuwa da fatan alheri saboda ranar murna ne. Na wallahi. Hmm. Alhamdulillah. Ranar murna. Wanda suke kushewa ba su ci gaba da kushewa wallahi mu ko ganin su ba mu yi ba wallahi. Hmm. Duk abin da za su faɗa mu babu ruwan mu. Jiya. Da duk karatun da ake jiya. Wanda ga mutum wai sami ya rusa maulidi wai neman hujja yake cikin eh, littattafan wai eh, yan darika kokari yake wai <laughs> ya ce wai ke eh, usman bin fodiyo ga abin da ya fada ga abin da ya fada to alhamdulillah ba ba abin da za su yi mu dai ga muli kuna kokari rusa abu abu kuma na dan fodiyo dan fodiyo ma bai ce kar maulidi ba to eh Allahu akbar mm. Allah ya kudi gaisuwa da fatan alkhairi kuma sarki abin da ke daban dariya shine Ashayi ya tuna eh. mini eh. jiya akwai wanda ya kira yake cewa wai an ce jiya akwai wanda yake cewa wai an ce wai Shehu Tijjani ma bai taba yin maulidi ba na ce kai wai wannan wai bai taba yin maulidi ce Shehu Tijjani bai taba yin maulidi ba a ba su karanta ba ne kasan kasa akwai <laughs> wa'inda sun ɗora wa kansu rawani ba su da su sun da sun kai ba su kai ba ne eh ashe wannan wannan wannan magana da ka faɗa haka ne wai shi ah, Shehu Tijjani ya yi maulidi. Sallan ya maulidi. Annabi ba fa yin maulidi ba Shehu Tijjani Shehu Tijjani umarni yake aje ai maulidi ba wai bai taba yi ba. Umarni yake aje ai maulidi ba wai bai taba yi bane ko yayi. Shehu Tijjani ya yi umarnin aje ai maulidi ma. Yana yin umarni aje ai maulidi ba ma yayi ba. To kaji. Yana yin umarni Ah, idan mutum idan idan mutum ya je ya dauki littafin shukairat ah, al-ayyashi kashful hijab hmm. amman talaka ah, amman talaka ma a tijani min al hmm. idan mutum ya dauki wannan littafin mujalladi na farko shafi na hamsin da hudu zai gaba mutum hmm. shau tijani da yake wa manzan Allah duk shekara ne ba yana magana oh okay okay daren maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shau tijani ma yakan ce lokacin almajiransa sun zo saboda wani abu waƙi'a ya faru da su a watan Ramadan wannan maganan za mu tattauna ta a cikin karatun za mu mayar da martana za mu tattauna ta mu mai da shi topic mm. shin Jani ya taba maulidin a Nasarar Sallan ko bai taba yi ba Ya yi bar eh, wannan yana da muhimmanci wannan yana da muhimmanci eh. mhm. to kola mun gode maka malama Bassani Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai Eh, wannan wannan ni na je ma da shi wannan magana yasa wannan magana za mu mai da shi topic sosai gaskiya insha Allah insha Allah mun gode wasantullah jama'a za mu da kira biyu kawai insha Allah ranar juma'a sha bakwai ga watan Rabiul Awal muna tare da manyan gwarazan mallumanmu biyu da za su yi kyautai za su yi maulidi Sheikh Malam Nasir, Sheikh Ado Musa ta fawa balewa da Idi Bashir. Kaman kan da aka yi wancan shekara, akwai abi mana a kara wa jama'a soyayya na sallallahu alaihi wasallam. Allah kara. Kyautayi za su yi kyautayi na maulida na sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kowa shirya za a yi maka tambaya kaman kan da muka yi wancan shekara. Annabi sallallahu alaihi wasallam sa nawa? In ka ci sha baka kyautar. za yi kyauta za yi kyauta adadin shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan faɗa muku adadin shekarun ba na ga wala Allah wani ya sa a kan shi za shi ya zata shi annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun sa nawa shi ka zo ka ce ah, sarki zaki ya baka ti ba zan baka ba yasa adadin shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam adadin kyautan da shak ba shak sidi bashir da shak malam nasir ado musa ta fawa balewa za su yi kenan in ka ci a baka annabi sallallahu alaihi wasallam matansa nawa ne da ka faɗa shi a baka amma in ka gauce saboda abin da yasa wannan magana ya yi very important musulmai muna da ban tausayi wallahi yau yaron yau football ball kwallon kafa har an mai da shi ma cacama caca yasa saboda haka akwai yaron yau wallahi ko bacci ya tashi zaka yaro shekara goma sha ɗaya ko sha biyar ko ko bacci ya tashi yau ka tambaye shi ya sunan best player of the year ya gaya maka hmm. wala ni ban san best player ba in ka tambaye shi eh, Cristiano Ronaldo waye mahaifiyar shi wala ya sani in ka tambaye shi ƴaƴan Ronaldo wala ya sani ni ban sani ba in ka tambaye shi matar Ronaldo sunanta wala ya sani Messi ya san san sunan to amma abin ban tausayi wallahi akwai wani farin fata da aka kama shi yana shiga masallatai yana sa takalmin mutane aka sa shi kan Facebook nan wallahi Sheikh Man Nasir da mm. yake yake dokan suna na sallallahu yake shiga masallata yake wannan da aka kama shaka aka shaka ce mai ya sunan shi wai kamar sunan shi Hussein shaka ce mhm. to eh Hussein ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani gari ya fito wa Pakistan Katuba wallahi wa Pakistan Katuba wa bai san gari da annabi ya fito ba yasa kaga wannan maulidin da su Sheikh nasa Nasir Ado Musa da Sheikh Sidi Bashir za su yi yana da muhimmanci sosai ya baka mamaki wani yana ji bai san adadin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani na gani eh, tara wani kuma sha, sha, biyu wani kuma duka dai kowa dai yana da kyau insha Allah wannan rana ranar juya kama ranar juma'a mu ji wannan maulidi da shi mu za su yi zan da kira biyu kamar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Amin alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kola ya sunanka daga ina ke kira? Sunana Aminu ina kira daga jihar Bauchi Najeriya. To Malam Aminu da kasar shehannan mu gaba daya. To kana tare da Maulana Shekman nasu shekaru Musa ta fawa balewa ka wannan layi. ina gaisuwa da jinjina mashek Nasir Shek Ado Musa ta faɓalewa Allah ƙara soyayya. Amin amin. ma addu'a Allah ya dafa ma Allah shiga lamarin ka alfarman wata na shugaba sallallahu alaihi da yake bin mamaki shine shi maulidin bid'a ne a wajen su amma kuma abin da ake samu a maulidin shi fa ba bid'a bane ana karba a kalmashi me kake nufi wato abin da nake nufi shine yanzu a cikin malaman su manya nan nan jihar Bauchi akwai wani sanata mai ci yanzu sanata lawan haya gumau wanda ya ba da tallafin kayan maulidi to manyan malaman izala ne ga maulidi? Eh, eh, eh, of course gudumawa ne wannan dai raba ne saboda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam amma shugabannin kwamitin su manyan malamansu ne guda biyu a cikinsu kuma suna zagin maulidin sannan kuma akwai na gwamnatin jihar bauchi wanda take bayarwa ana yin application a tura idan ka duba application ɗin ƙungiyar izala wallahi sarki zaki baka bi na rantsuwa nasu ya fi masu yin maulidi yawa it means kaga abun maulidin ba haramun ba ne ita maulidin ne haramun. Wato, wato, mana naman naman ba laifi ba ne amma in dabban ya mutu in dabban ya mutu dabban ne mushe amma naman naman tana da kyau amma dabban ne ta mutu ita ne mushe kenan ita ne mushe. Oho. Wallahi in To. To irin to irin wannan abin amma da abu to ai ta zagi. Amma amma amma shi ka san da haka maganar da yake faɗi. Ai akwai abubuwan da ya fi haka ma. Akwai wanda suka abauci mu akwai wanda ma suka hau mimbari suka ce ana gwamnati na musu wariya. Yanzu za su yi moldin sunna su ma kawo musu nasu. a ah, <laughs> to haka dai abubuwan yake tafiya gwamnati na yin kaso mu bata ba mu damu ba tana ba wa yan biri'a to mu namu da na sunna yau annabi an haife shi a garin makka mahaifinsa sai ya ce amina babansa sai na abdullahi mm. an sauka mai da kur'ani a kaza ya yi yakin badar shekara kaza wannan shine maulidin sunna kuma gwamnati ta bashi kuma ya ci mun kansu da yawa labaransa suna da muhimmanci kuma abuwa ne wanda suna nan da yawa kawai dai abu ne wanda duk wanda ya mai kyau ya sani ya ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة sharran yara. Kuma ikhlasi ne babu ana yin abin ne don neman duniya kawai Allah sauke amin amin To, mun gode kola jama'a ku yi hakuri. a ah, malam ya yi mana taliki. Insha Allah, ba za eh, Allah. Masu kira don Allah ku yi hakuri. Ku yi hakuri masu kira. Mu yi hakuri, mu yi hakuri. Yan kira ku yi Ya takaice eh, abin da zan kira yi. Kamun malam ya yi wannan taliki. Eh, malam mm. yi taliki. Abin da zan kira yi abu guda biyu ne na farko eh. daren maulidi yau daren salati ne. Ita salatu annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wasallam. mu shoti Tijjani daga cikin mauldin da da mu zo makaranta wasu da suka daga hankalinsu su suka same shi suka ce me zabi yi wa maulidi ya kaba me zabi shoti jani ya ce suka ce masa za mu je muna yin wurdi kamar yadda muke lazimi ko zifa ya ce me ya za mu ya ce karanta littattafan yaban manzo Allah irin alburda suka ce karanta ko za mu ya ce a kurera to bayan nan fa mun gama mai zamu yace ku yi ta salati annabi Muhammad. a yi ta salati dare ne da ake bukatar mutum ya tawaita manzo Allah salati ka yi ta salati har sai ka ji sai ka ji hannunka ya fara kanta tsaban salati wa manzo Allah balle in ka saba ma daɗi za ka ci gaba da ji to fatan mu yau akalla a yi gasan kokarin salati annabi wani ya dubu goma wani ya dubu ishirin wani ya dubu biyu wani ya dubu uku wani ya dubu hudu kowane irin salati kai yayi kuma daga yau mu yi kokari kada mu sake kula duk wanda zai zagi a wata maulidin nan ku rubuta mishi hafi maulud kawai hmm. eh, wannan shine babban abin da nake kiran yan da shi duk wanda ya zagi hafi maulud ko a wani shafi ne ku gani ana zagi ku rubuta hafi maulud ko mu dai mu ta cika duniya da maulidi mun ga arna yan eh arna yan mu da kasan china suna ta rubuta mana barka da maulidi barka da maulidi to kar mu shagala da wasu kuma yan uwanmu wanda suke yan izala ko kuma yan wani kungiya wanda ba su maulidi mun ga wasu yan izalan yan uwanmu su ma suna kokarin su taya musu je wajen maulidi irin su malam nura khalid da makamantansu da wani malami da ya fito kwanan nan a kaduna ne ko ina ne abuja a malam waya adam da shauransu da marigayi wanda ya bar duniya a garin kano dr biyu yake bamba da makamantansu sun dan zo wajen maulidi sun nuna mana marhaba da wasu malamai a garin Jos saka to wayannan yan izala ne kuma yan uwanmu sun zo sun taya maulidi to a hankali a hankalin Allah yadda kwanan nan za ku ga an fara online maulidi wallahi kun gani ustazai za su zo su karɓa maulidi kwanan nan yanda suka gwamnati tana shiga maulidi to za su zo su nemi a yi ministry na maulidi <laughs> sabida da aka kawo tallafi za a nemi jama'a za a yi kaza za a yi kaza to wannan abubuwa ne wanda mu tsaya akan abin da muke mu muna yi wa Allah ne kowa yayi wa hadafinsa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratu ila ma hajara ilayhi wa man kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi Allah ka sa mu zama duk abin mu Allah muke yi kuma mu saka ikilasi mu kiyaye ayyukan asha a watan maulidi bai halatta mana barna ba bai haramta mana kuma halal ba duk abin da halal ne kana iya yin sa maulidi duk abin da haramun ne kuma dama ko ba maulidi bane haramun ne wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu na'am to jama'a alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun gode sosai in Allah ya yarda muna tare da ah shai ma sai da ka dawo ya hakuri shak ku ya hakuri ku ya hakuri minti daya eh mu ya hakuri minti daya ina so shai ya dawo wannan sanarwar da zai in shai na ji na Eh, shayi na ji na shai ya dawo sakon tsaya eh, jama'a ku yi hakuri sakon tsaya sakon tsaya eh, eh shayi na iya kuri da ka da ka da da ka da yi wannan sanarwa tare da ka ya kuri min seconds tsaya don Allah masu kira ku yi hakuri mun mun ajiye kira ba za mu dai kira ba kuma ku yi hakuri ku yi hakuri eh ina jiran shi ya dawo wannan sanarwar tana da muhimmanci da za a yi to uh, happy maulidi da wutan. Masha Allah, masha Allah. To jama'a. Na'am sarki. Muna tare da Sheikh Mahmud Nasir Ado Musa. In Allah ya yarda, Sheikh Nasir Ado Musa da Sheikh Sidi Bashir ranar Juma'a sha bakwai ga watan Rabiu Awal za su yi maulidi akan wannan shafi kamar kan da aka saba wancan shekara za su yi kyautai za su ba da kyauta bi ma'ana su ma maulidin da za su yi kenan amma adadin kyautar da za a bayar adadin shekaru yayin halitta a sallallahu alaihi wasallam za a yi wannan maulidi akan wannan Allah wancan an yi kyauta guda guda a goma guda goma sha biyu wancan kyautan da aka yi kenan to wannan kyauta tambaya za a yi maka game ga janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya zo ga matansa zai zo ga ƴaƴansa, zai zo ga gidansa zai zo kai komi abin da ya shafi zai zo ga sahabbansa ga janibi na annabi sallallahu alaihi wasallam manyan mallumin mu biyu shak mal nasir shak ado musa da kuma shak sidi bashir za su yi wannan maulidi wannan in an zo tambaya kawai da ka kira course za a bude telephone line ne da ka kira kawai shi a yi maka tambaya da ka ci shi a baka wannan kyauta insha Allahu a na san malam zai ɗauki minti ɗaya shi ba ya ɗan yi magana akan wannan maulidi da za su yi sha bakwai ga watan rabiul awal zai kama ranar juma'a kenan mai zuwa to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah kamar yadda sarki zaki yake gabatar da wannan taro na kacici kacici da zamu yi ko kuma kyauta da zamu yi na maulidin manzo Allah sallama wanda wato damu gabatar tare da dan uwa mai albarka Sheikh Saidi Bashir Sidi kenan wanda yake mazaunin kasan Iran ko insha Allah da za gabatar da wannan karatu ne tare da al'umma kamar dama aka ba wa kowa daga nan zuwa ranar juma'a din na ya je ya karanci tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam domin duk tambayan da aka yi akalla ka ji ka san shi ko da baka samu kyautu komai ba domin da yawa abin da zamu bayar yan uwa da yawa sun fi karfin shi to amma abin muke fata shine kawai zaburar da yan uwa ne da kuma sa wa mutane himma a zuciyarsu kamar abin kunya ne mu yi tambayar da baka san shi ba domin duk tambayar da za mu yi wajibabbun tambayoyi ne na irin abin da ya shafi ma'aiki su sallama dai tarihin dai manzo Allah a takaice wanda kowa ya kamata a ce ya san shi to kar a samu kai ma a ce baka sani ba ko kuma ɗanka ya waigo ya ce baba na ji an ce kaza me kaza din nan gaya mana kai ma ka fara kame kame wannan kuskure ne saka sati guda din nan yan uwa a je a karanta tarihin manzo Allah la'alla zamu iya shiga dan kadan daga cikin sahabban annabi ko iyalan gidan ma'aiki domin tarihin manzo Allah bai cika sai an yi maganar matansa da 'ya'yansa da abokansa sahabbansa kenan saka to dole mutum ya dan duba wani abu ko da dan kaɗan kaɗan ne cappa cappa cappa mutum ya dan rirrike ya zo shi domin ranar ka samu wannan kyautan wannan kyautan idan aka baka naira ɗari biyu ya fi ka samu dubu ɗari biyu haka kawai mm. idan aka baka dubu biyu ya fi ka samu miliyan biyu haka kawai idan aka baka miliyan biyu ya fi ka samu miliyan ɗari haka kawai saboda wannan abun an baka ne a matsayin ɗaya daga cikin shaida muka maka na kasan wani abu akan annabi sallallahu alaihi wasallam muna ba ma uwa shawari Allah ya sa ranan duk tambayan da aka yi kai kowa ya sani domin yadda tsarin tambayan da ta zo ba lallai shi Sheikh Sidi Bashir ya zama ya san tambayan da ni zan yi ba kuma ba eh. lallai ya zama kuma na san tambayan da shi zai yi ba balle ka ce da ka tambaye ni ka satan ansa a'a ko shi ka tambaye shi ba ka satan ansa a'a saka eh. dan mutum ya kira baka san tambayan za ta faɗa a hannunsa ne ko a hannuna kuma a wannan himma nasa ne shi ya fara yin wannan himma sai kuma shi kuma mai gayya mai aikin sarki zaki mkk wanda an gabatar wannan shekara. kuma wannan shekara aka gayyato cikin sa to Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya sa wannan abin ya zama mun isar da sakon da ya kamata shi ma da wannan niyyar ina fatan Allah ya sa wata shekara mu ma mu kwaikwaye shi albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama kuma abin da ake so a isar na hadafin yan uwa su karanci tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama to a wuce a karanta duk da ana iya samun saɓani wajen abubuwa daban amma tarihi ba a cika samun saɓani ba tarihi wanda muke amfani da shi da yawa ba a cika samun saɓani ba sai dai ruwayoyi a samu saɓani amma a yi ƙoƙari mutum ya karanta abin da zai nutsu da shi kuma wanda ko a yaya ne in muka tambaye ka a ina ka gani zaka ka gaya mana abin da ka fahimta kuma ya zama maganan ka jumhur ne wato rajihi ne akan fahimtar da kake bi Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am mun gode mun gode Allah ya saka alkhairi mun gode mun gode to assalamu alaikum assalamu alaikum to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a ah, in Allah kai mu gobe ranar lahadi karfe takwas da rabi a wurin Najeriya muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda zai ci gaba da karatunsa halka ta ashirin daidai kenan cewa 'yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malam musa yusuf da suna ya nuna cewa duk ɗan shi'a mai zagin sahabi ne babu ɗaya da bai zagin sahabi ɗaya da zai zai ce maka shi baya zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam wai in kai fakunsa da kyau da kyau to zaka ji wani zagi a ciki amma da wayo in ji malam musa hujjansa shine wai ya karanto a cikin littattafan shi'a a nuna cewa karya in ka yi domin ka kare akidarka to za ka samu lada in ji malam musa abin shi ma yake kai wanda akasarin haka mal dahir umar suleiman babban malamin nan na shi'a yana zuwa all the time yana bayani ce su daban da zagi imam ali ya haramta ba ma musulmi ba duk mai zagi wai da siffan mutanen kirki mai zagi wai mutumin banza ke zagi imam ali bai karatar da su zagi ba yana zuwa yana raddin haka wanda malam Dahir ya a nuna cewa su ba su yi ba sa zagin amma malam musa zai kawo hujjojinsa da kuma aikace-aikace da yake ganin cewa halka ta ashirin kenan da zai shiga 'yan shi'a suna zagin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh